haka nan suke jin zuciyoyinsu na bugawa jamima kaɗai ce ke cin abinci ta cika musu kunnuwa da sautin taunar abincinta ta gangan take yi duk don a yi mata magana harara aziza ta watsa mata tan allah ya isa haka ba za ki iya ci a hankali ba ne hanna ta ce ki daina wahalar da bakin ki. ta gangan take yi duk don a yi mata magana tun tsirewa ta yi da dariya tana faɗin A eh ɗin kuma gashi kun yi min maganar ba girgiza kai ummi ta yi fuskar ta ɗauke da murmushi take dubanta hankalinta a kwance take yin magana kallon da Naufal ya jefa mata nesa ta yi shiru tana yan kunkuni kuna birge ni gaba ɗayanku ta faɗa tana nuna su da sufun ɗin hannunta batul ta ce anti ummi kina nufin kina san mu tunjina mata kai ta yi haka nake nufi murmushi su Naufal suka sake jin abin da ta ce farbin na faman su ɗara hannu ta ce anti ummi ke baki aifi 'ya'ya ba ne kamar yadda dadin onesa ya haife ta? Koko ita ce mace, ko koko ita mace ba ta haifuwa sai maza. ta mamaki Ummi ta dan zaro ido tana kallon Farbin da ta yi maganar. San babu wasa a akan fuskarta. Ita bilhaki take yin maganar ta. Amma ki amma baki da hankali Farbin. Kin manta labarin da Unesa ta taba faɗa mana ne? Mace ce take haifuwa, ba namiji ba. Ita ma mominta ne ta haife ta, ta jefar da ita cikin wannan abin kalar na toilet ɗin gidan nan na manta sunan shi batul ce ta yi maganar aziza ta ce eh kuwa haka ne mace ce ta haifi unaisa ba namiji ba to anti ummi ke kin taɓa haifuwa ta yi tambayar tana kallon ummin america wanda mamaki da al'ajabi suka cika ta sai kallon su take yi ɗaya bayan ɗaya sajid ya dukar da kansa kasa sai faman sakin marmushi yake yi jin wautar farbin anti ummi kin yi shiru baki ce komai ba kina ta kallon mu Hanna ce ta jefa mata tambayar. Ta kura musu ido tana bin su da kallon mamaki. Wai kuna nufin ba ku san komai ba game da zamantakewar aure? A tare suka haɗa baki wurin furta. Aure kuma? Gudun kada su yi wata ɓaran-ɓarama ya sa Sajid yin saurin cewa, Anti Ummi, ya kamata mu mai da hankali akan abin da muke yanzu. Tabe baki ta ɗanyi kafin ta furta oke, ta fahimci bai son maganar. Dama ta lura ya fi su hankali shi da unesa. bata taɓa ƙagara da san jin labaransu ba sai yau tabbas tana son ta san tarihin rayuwarsu ya aka yi har suka kai wannan shekarun ba su san komai dangane da zamantakewar aure ba fatin yau ba ta lura da karancin wayewarsu kamar babu kwakwalwa a kansu ba su iya komai ba in banda cin abinci da kwanciya bacci sun fi kwarewa a bangaren nan ummin america bata san su wane ne prisoners ba mutanen da suka juri rayuwar kulle tun suna jarirai ba su taɓa ganin hasken rana ba Tare da rana ba su da abin yi da ya wuce idan an kawo musu abinci sau ɗaya su ci sai kuma idan lokacin baccinsu ya yi su kwanta ba don allah ya kaddara zuwan unaisa kurkukun kaddara ba ta kuwa abin da za su aikata sai ya fi hakan saboda su ɗin tamkar baki ne a duniyar mutane ba su san komai ba unaisa ita ce ta wayar wasu ta wayar musu da kansu dangane da mutanen duniya ta wasu abubuwa da suka shafi rayuwar ɗan adam shi yasa ma har suke iya sakin jiki su yi rayuwa a cikinsu shin me ya faru bayan onesa ta fita daga dining room cikin sauri ta nufi upstairs tun kafin ta karasa kofar ɗakin danish ta rinka jin faɗuwar gaba tamkar zuciyarta za ta faso kirjinta ciki na rawa ta nufi kofar room ɗinsa zira kafar ta ke da wuya cikin ɗakin ta ga babu kowa wayan har saman gadonsa babu mutum sai faman baza ido take yi tana faman ambaton sunan shi tamkar makoshinta zai balle Danish? Danish, my man, kana ina? Shiru babu alamun zai amsa mata. Kofar toilet dinsa ta tunkara lokaci ɗaya ta ji sautin gurnaninsa mai matuƙar firgitarwa ya cika ɗakin. Cikin jin faɗuwar gaba, ta sanya hannayen ta biyu da ƙarfi ta ingiza kofar ta buɗe. Tun daga bakin kofar toilet ɗin, ta ci karo da singlet ɗinsa. A hankali take bi ko ina da kallo, har ta yi nasarar cin karo da shi kwance a cikin kwamin wanka wanda ke a kewaye da glass ya kunshe kansa cikin kwamin jikinsa sai kyarma yake yi fadawa cikin toilet din ta yi cikin sanyin murya take faɗin maiman me ke damunka me yasa kake yin gurnani ba ka da lafiya ne idanuwan shi take alimshe bude su sun kada jawur da su tamkar an wanke kwayar a cikin jini hankalinta ba karamin tashi yayi ba sun bata damu da yanayin da za ta riske sa ba jiki a mace ta shiga inda kwamin yake ta tsugunna a gabansa tana dubansa fatar shi ta yi wani irin haske na ban mamaki ya cika kwamin da ruwa mai sanyi amma saboda tsabar zafin jikinsa ya sa ruwan ya koma na zafi idanuwan da tuni sun cicciko da kwalla muryar ta na rawa ta furta my man don Allah ka yi min magana me ke damun ka me yasa ka shiga toilet ka kwanta a cikin bathtub ta faɗa hakan ne don ta fahimci ba wani uzuri ba ne ya shigo da shi toilet ɗin ba saboda bai cire shot ɗinsa ba a haka ya shiga cikin ruwan duk dan ya sassauta zafin da jikinsa ya yi masa da wata iriyar kakkausar murya ya furta ki nesa da ni zan iya cutar da ke ba ni ba ki tafi ki kyale ni ba na so in taɓa lafiyar jikin ki. zan sare idanuwan da ta yi waje tamkar ƙwayar idanuwan za su faɗo ƙasa muryarta a dabarbarce ta furta me me yasa ka ce haka nishi? idan ba kai bane to wane ne na shiga uku na don Allah ka daina furta waɗannan kalaman ni na san ba za ka iya cutar ka saka rasa maganar ta yi sakamakon ganin sabar maciji da ke tsatsafo masa a saman fatar wuyansa kafin kyautawar ido da nishi ya rikide ya zama giant snake fari sol jikinsa yana da tsayi da kauri mai tsantsi ya nan da kansa cikin kwamin wanka, wani irin narkeken maciji don ƙareren gaske yana da doguwar jela da siraran harshe tsabar firgici da rudanin ganin abin da bata taba gani ba ya hana ta motsawa jikinta ya hau yin kyarma zufa ta wanke fuskarta to ko a mafarki bata taba ganin mutum ya rikide ba sai yau da Allah ya nuna mata da nishidinta ya canza halittarsa zuwa maciji girgiza jikinsa yayi nan take kwamin wankan da yake a cikin shi ya tsatsage ya tarwatse ya faɗo kasa aiko da gudun gaske unesa ta fito daga ɗakin ta zanen razanarriyar ƙara tana gudu haɗi da yin tuntuɓe a matukar gigi ce ta faɗo saman bene. mayafin kanta tuni ya jima da barin jikinta sumar kanta duk ta rufe fuskarta cikin tashin hankali take tattaka mata takalar benin tana kuka haɗi da ambaton sunan yan uwanta a daidai lokacin chief owis yana saukowa down cikin glass lifter ya kimtsa cikin dark jeans daga sama ya sanya button down shirt yayin da kafafuwansa da ke a sanye cikin takalmin shu gefensa big guy ne hannunsa rike da kaki karab idanuwan big guy suka sauka akan unesa da ke faman zumbula gudu tana tunkaran down cikin glass lifta din yake kallanta kafin yayin yunkurin buɗe baki yayi magana unexpected dan kareren macijin ya kunno kai daga ɗakin yadda ka tsalle ya haura ta saman handle din benin ya riga sakowa kasa Ta buɗar bakin shi sai cewa yayi yalla bai anya ban fara samun matsalar gani ba kuwa ko dai tsufa ne ya fara kama ni the giant snake tamkar chief Owis bai ji mai big guy ya ce ba hankalin shi baya a kansa har sai da ya furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yalla bai maciji nake gani gashi can yana tafiya a matukar rode big guy yayi maganar sai lokacin chief Owis ya daura idanuwansa kan narkeken macijin da ke ta faman jan jiki yana bin flow lamarin ya yi matukar ɗaga masa hankali tsantsar mamaki da al'ajabi ne suka kama shi fitowa su kai daga cikin lifta ɗin tamkar a mafarki suke kallon su sun gaza motsawa tsabar rudu ya sa onesa ta rasa inda za ta tsoma kanta hannayenta bibbiyu ta ɗaura a saman kanta ta ƙwara murya da karfi ta furta wayyo allah na na shiga uku na tanish na ya koma maciji dan allah ku taimaka min sautin muryarta ya karaɗa ko ina hatta su umi da ke a dainin sai da suka juyo sai da suka jiyo ta aiko da gudun gaske suka soma fitowa daga dining room din hankalinsu a matukar tashi suka daura idanuwansu akan fuskarta kafin wani yayin gurin tambayar ta lafiya me ya faru giant snake din ya daka uban tsalle ya haura ta kata ya haura ta karafunan jikin beni ya kurdada hawa na uku ya bi jikin bango ya ci gaba da tafiya ga dukkanin alamu hanya yake nema tsabar firgici da tsoro ne ya kama su batul aziza tuni ta jima da sulalewa kasa ta sume ummin amerika jikinta sai kirma yake yi tamkar wadda sanyi ya kama batul kuwa zufa ta so matsatsafo mata farbinta ne ta saki fitsari a cikin wando jikin jamima na karkarwa ta kankame naufal ta fashe da kuka tana faɗin mun shiga uku wannan katon abin menene hankalin kowa ya tashi da rarrafe hanna ta lallaba ta buya a karkashin dining table unesa da ke a tsaye jiki ba kwari sai kuka take tamkar ranta sai fita cikin zafin rai take faɗin tanish ne ya zama maciji don Allah ku taimaka min bana so wani abu ya same shi za a iya cutar da shi na san ba kowa bane zai yarda cewa mutum ne ya rikide girgiza kai Gabriel yayi idanuwansa akan maciji labbansa na kirma ya furta ta yaya haka zai yiwu Danish ya zama maciji ko a tarihi ban taba ji ba fashe musu tayi da matsanancin kuka wallahi shine akan ido na ya canja halittarsa ina muku magana kun ki ku fahimce ni ya kamata mu yi wani abu akai Danish zai iya komawa prison tana magana hawaye yana bin fuskarta shatin jijiyoyin wuyanta sun fito rudu-rudu a saman fatarta ga na saman goshinta chief owis ya yi tsaye a yayin da yake bin macijin da kallo babu alamun tsorata ko firgici a tare da shi sai dai tsantsar mamaki da al'ajabi da rudanan da suka kama shi big guy har kura zai zaro bindigar da ya soke a waist ɗinsa Chief ya yi saurin dakatar da shi ta hanyar ɗaga masa hannu. A hankali ya furta, "Don't shoot him." Zuba na bin fuskar sai ce yalla bai zai iya cutar da mu. maciji ne ba ko dai baka gan shi ba ne ba tare da ya dube sa ba ya ce na gan shi gabansu ne ya yi mugun faduwa a ganin yadda macijin ya haura saman taga ya faffasa ta ga baki ɗaya glas ɗin jikinta ya zazzago kasa jami'an da ke kula da cctv na gidan ne suka watso da gudun gaske cikin shiga ta kakinsu hannunsu rike da manyan bindigo kafin always ya yi yunkurin dakatar da su tuni sun haura upstairs sai dai kafin su yi yunkurin kai mishi hari ya daka uban tsalle ya faɗo saman fulo na downstay ya bar su a tsaye can saman fulo kamar sakar karu. hankalin onesa idan ya yi dubuto ya tashi agigice ta fasa ƙara tana faɗin kada ku harbe shi ba maciji ba ne mutum ne ɗan uwanmu ne da nishi don allah na roke ku kada ku kashe mana ɗan uwanmu wayyo allah na ya allah ka kawo mana ɗauki chief ya kasa buɗe baki ya dakatar da su daga yunkurin harbinsa da suke niyyar yi tuni sun saita shi kusan a tare suka fara sakar masa alburushi tamkar bai san suna yi ba sai ma nan da kansa da yayi a tsakiyar falon jikin ummi na rawa ta rinka ingiza su batal cikin dining room da gudu sajid da su naufal dukansu suka koma dining din har za ta rufe kofa sajid ya yi saurin furta aziza tana a waje fitowa ya jiki na bari ya caci ba aziza ya shigar da ita dining room din ummi ta ja kofa ta datse duk da haka hankalinta bai kwanta ba zufa duk ta wanke fuskokinsu farbin kusan sau uku tana sakin fitsari a wando ta jike sharkar bakinta cike da donut da ta tura ta kasa karasa haɗe shi kowa ya sha jinin jikinsa daga kausar murya ɗaya daga cikin jami'an aiso da ke a kan. saman fulo ya daka ma Unesa tsawa haɗi da furta ki matsa daga nan ki koma cikin yan uwanki fashewa Unesa ta yi da kuka tana faɗin wallahi babu inda zan je sai dai ku haɗa da ni ku kashe na ce muku ɗan uwanmu ne ya rikide ba yin kansa bane ba muryar ta addisashe ta ƙarasa maganar san ba ta lura da Chief Owis ba saboda ba ta a cikin hayyacinta ta yi tsaye tana faman yin shi shekar kuka umarni Chief ya ba Big Guy ka kawar da ita daga gabansa cikin jin faɗuwar gaba Big Guy ya nufi wurin Unesa kafin ya ƙarasa macijin ya warware jikinsa daga nan nadewar da yayi da wani irin sauri yake jin jiki yana nufar karshen falon inda glass door din nan take fasa ƙara Unesa ta yi har ta yunkura za ta bi shi big guy yi saurin cakkota aiko ta daddage ta garza masa cizo a hannunsa azabar zafin da ya ji ce ta shi sakinta a lokacin jami'an isot sun watso da gudu sun sauko down sai faman harba masa bullet suke yi tsabar mamaki ne yasa suka koma ta macejin, ta zarar har sashen ya daki fatarsa yake faduwa kasa ba tare da ya huda fatarsa ba hakan ba karamin tayar musu da hankali yayi ba wani irin bahagon tsalle ya daka saman glass din kofar ya faffasa shi ya bi ta katuwar hudar da ya bula ya dira ta can bayan gini da gudun gaske unesa ta bi bayan shi tamkar za ta tashi sama sam ba ta a cikin hayyacinta ba ta ji ba ta gani ta magance gani take kamar hanyar komawa kurkukun kaddara yake nema gaba ɗaya jami'an sun bi bayansa a guje sai dai sun kasa cin masa unesa tana gudu haɗi da yin tuntuɓe har ta fi jami'an sauri duk inda ya nufa tana a biye da shi sai faman kwala masa kira take yi tamkar ranta zai fita hanzarce Chief Owis ya fito daga part ɗin. Big Guy yana a biye da shi. Hankulan kowannen kowannensu ya tashi. Kai tsaye suka nufi harabar ajiye motoci na gidan. Wata dan ƙarerriyar mota suka nufa. Big Guy ya buɗe masa kofar ya shiga ya zauna. Shi ma ya zauna. Ya yi ma motar ki. Sai da ya kusan kure speed ɗin motar tamkar za su tashi sama. Tsabar yadda take yin gudu. Direction ɗin da macijin ya bi suka nufa. Allah sarki wannan kenan a can ko Obi Estate. Hajiya Saratu a tsaye take gaban dressing mirror bata gaiga cire swiss cutlass ɗin jikinta ba babu mayafi a kanta hakan ya bayyana kitsan zanen da aka yi mata fitowa pravin yayi daga toilet jikinsa sanye da bitok farakel da alama wanka yayi san bata lura da shi ba ta dai ji motsin mutum a bayanta amma da yake hankalinta ba a kansa yake ba shi yasa bata samu damar waigowa ta kalle sa ba a hankali yake kare ma bayanta kallo kayan sun ɗan kama ta sun bayyana dirin jikinta musamman ma fuska fuska fuskan hips dinta, ba zato ba tsammani ta ji ya kwanto da kanshi saman wuyanta ta baya ta rungumo ta baya ya rungumo ta ya zagayo da hannayensa saman flat stomach dinta. muryar ta tamkar ta mai jin bacci ta furta parvin Parvin me haka manna mata kasi manna mata ke siyayi saman wuyanta ba tambaya ta ya kamata ki ba ɗazu ina kallon ki cikin taro kin saki jiki sai tikarawa kike yi alhaza wannan masu dogon gemu sun tsare ki da muzuran idanuwansu suna ta kallon jikinki daura fuskar ta yi ta mau tare da sanya hannayenta ta damƙi hannunsa da yake kokarin ɗaurawa saman kirjinta kaga bana son surutu yanzu na dawo cikin gidan na gaji ina bukatar in huta ya ki bari ta kwace kanta daga rikon da yayi mata ban san me yasa kike yi min haka ba sam ba kya daraja ni a matsayina na mijinki ba kya jin shakkar faɗa min kin fita ba tare da izini na ba a faɗace ta fuske kanta daga jikinsa ta juya tana dubansa oh gidan yaya hatim ɗin ne sai na nemi izinin ka zan shiga sai ka ce na tafi wata uwa duniya ko ka manta ne a cikin estate ɗin nan gidansa yake na shiga wurin matarsa ne don mu ƙara gaisawa shikenan komai zan yi dole sai na faɗa maka ta faɗa tana jifarsa da harara bawan Allah ya tsare ta da ido yana kallanta idan tana yi masa magana tamkar za ta rufe shi da bugu guntun tsaki ta ja ka daina kallo na ka wani tsare ne da ido kamar zaka lashe ni ni ban san me yasa kake son zama daki ba kamar wani munafiki ga su can a falo ka shiga wurin su ka zauna a yi fira da kai shiru yayi bai tanka mata ba babu alamar zai daina kallon nata ta ba baki ta yi idan baka da abin yi ni ina da shi don haka ba ni wuri in wuce ta faɗa tana kokarin bi ta gefensa da niyyar ta tafi ba to ba tsammani ta ji ya damƙe dantsin hannunta riko ba na wasa ba har sai da ta ɗago idanuwanta a zare take duban sa ki daina yi min faɗa baban tsoron ki nake ji ba ina raga miki ne saboda ƙaunar da ke a tsakanina da ke har sai da ta ɗan ji gabanta ya faɗi ras ganin yadda ya haɗe fuskarsa kwata-kwata babu annori tamkar bai taɓa dariya ba ke komai baki iya ba dangane da zamantakewar aure sai ka ce ba mace ba baki iya soyayya ba sannan baki da lokaci na sai idan kin ga dama zaki bani na abu kaɗan sai ki rufe ni da faɗa kamar ɗan cikin ki ko kin manta matsayina a wajen ki idan kin manta bari na tuna miki ni mijinki ne a karkashin iko na kike na fi kowa iko da ke hatta mahaifinki aljannar ki tana a ƙarƙashin kafata idan har baki min biyayya ba ta yaya kike tunanin zaki same ta cikin jin ƙonar rai ta ya furta hakan maimakon ya gana dama akan fuskarta sai gani yayi ta tuntsare da dariya har fararen hakoranta suka bayyana fizgi hannunta ta yi daga rukon da ya yi mata ta rike kogo ta matsa dab da shi kafin ta soma magana na ji abin da ka ce bebin bebi sai dai akwai gyara a kalamanka ba ni ce nake a ƙarƙashin ikonka ba kai ne kake a ƙarƙashin ikona ko ka manta ne a gidanmu kake zaune cinka shanka sirrika da ma komai ni ce nake kula da su baka da wata power parvin Pravin, babu yadda za a yi na yi maka biyayya, sai dai kai ka yi min, saboda ni na cancanci hakan. Ni ce hula, kai ne ɗan kwalin, aljanna kuma ta mai rabo ce. Da wulakanci take furta magana, lamarin ya ɗaure mai kai. A iya saninsa Saratu tana da ilimin addini, amma idan ta yi wasu kalaman ba ƙaramin mamaki take basa ba. Kololin bakin ciki ya hana ya furta magana, ya furta mata magana, idanuwan shi sun kaɗa jawur da su, ran shi ya ɓaci sosai a fusace juya ya fice daga ɗakin taɓa baki ta yi aranta ta ayyana matsalar ka ce ko da yake na ne da na auri dangin kirshina masu bautawa soyayya ta faɗa tana dariya a zazzaune suke saman tattausan kafet ɗan ubansu zubin kafi mage laushi da ke a cikin katafaren falon gidan baba obi daga tsakiyar royal sofa set ɗin falon kafet ɗin yake a shimfiɗe haɗaɗɗen gaske tamkar shimfiɗar sarakuna an kewaye bakin kafet ɗin da tuntun a samansu dattawan arziki amin a samansu dattijan arziki ya ɗaura kansa Prime Minister Hatim yana a kishin gida shi ma ya ɗaura kan nashi saman tuntun ba su kaɗai ba ne a saman kafet ɗin akwai Senator Latif tare da His Excellency Din da kuma His Excellency Abdulrazak duk sun shingide kansu saman tuntun kowannensu jallabiya ce a jikinsa ta obi da ta hatim launi ɗaya ne ruwan toka Hatim ya manna farin glass a idanuwansa, hannunsa na dama haɗaɗɗiyar agogon azurfa ce mai kyan gaske. Zubbanta ne a yatsun hannun shi. Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata. Sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya. Da suna Allah mai rahama mai jin ƙai. A littafin kurkuku zango na biyu wato middle step kashi na sittin. Ki koma ki zauna. Ai ta ce za su dawo a tare da shi ko? amsa mata ta yi da to jiki a sanye ta koma ta zauna shiru suka ɗanye abincin ma sun dakata da cin shi haka nan suke jin zuciyoyinsu na bugawa jamima kaɗai ce ke cin abinci ta cika musu kunnuwa da sautin taunar abincinta ta gangan ke yi duk don a yi mata magana harara aziza ta watsa